Korintiya ta biyu Sura ta ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu da yarda Allah, da kuma ɗan uwanmu Timoti, zuwa ga ikkilisiyar Allah da take a kwaranti tare da dukan tsarkaka na duk ƙasar Akaya. Alheri da salama na Allah Ubanmu, da na Ubangiji Yesu almasihu su tabbata a gare ku. Godiya ta tabbata a gare shi, shi wanda yake Allah. da Uba na Ubangijinmu Yesu almasihu, Uba mai yawan jin kai, Allah na dukan ta'aziya, shi da yake yi mana ta'aziya a dukan wahalarmu, domin mu kuma mu iya ta'azantar da masu shan kowace irin wahala, da ta'aziyar nan da mu ma muka samu a gun Allah, domin kuwa kamar yadda muke shan wuya kwarai, irin wadda almasihu ya sha, haka kuma ake yi mana ta'aziya kwarai ta wurin almasihu. ko ana wahalshe mu ma ai saboda ta'azantuwarku ce da kuma lafiyar ku. ko ana ta'azantar da mu ai saboda ta'azantuwarku ce wadda take sa ku ku jure wa irin wuyan nan da muke sha sa zuciyarmu a kanku ka karfa ce domin mun sani kamar yadda kuka yi tarayya da mu a cikin shan wuya haka kuma za ku yi tarayya a cikin ta'aziyar. yan uwa ba ma so ku jahilta da wahalar da muka sha a ƙasar asiya domin kuwa mun ji jiki kwarai da gaske har abin ya fi ƙarfinmu har ma muka fidda tsammanin rayuwa har ma muka ji kamar hukuncin kisa aka yi mana wannan kuwa don kada mu dogara ga kanmu ne sai dai ga allah mai tada matattu shi ne kubutar da mu daga muguwar mutuwa a fili zai kuwa kubutar da mu ga shi kuma muka dogara ya kubutar da mu har ila yau kuma sai ku taimake mu da addu'a domin mutane da yawa su gode wa Allah ta dalilinmu saboda albarkar da aka yi mana ta amsa addu'o'i masu yawa. fariyar Fariyarmu kenan, lamirinmu yana ba da shaida cewa mun yi zaman tsarki a duniya da zuciya ɗaya tsakani da Allah, tun ba ma a gare ku ba, ba bisa ga wayo irin na ɗan adam ba, sai dai bisa ga alherin Allah. domin mu zuwa gare ku ba ta ƙunshi wani abu daban ba, sai dai ainihin abin da kuka karanta kuka kuma fahimta, ina kuwa fata kun fahimta sosai da sosai, kamar yadda kuka riga kuka ɗan fahimce mu, cewa kuwa iya yin fariya da mu, kamar yadda mu ma za mu iya yi da ku a ranar Ubangijinmu Yesu. Saboda na amince da haka, shi ya sa na so zuwa wurinku da fari. domin ku sami albarka riɓi biyu, wato niyyata in bi a kanku in za ni Makidoniya, in kuma komo wurinku daga Makidoniya, sa'an nan ku yi mini rakiya in zan tafi Yahudiya. Ashe, a lokacin da na yi niyyar yin haka, wato na nuna rashin tsaye da zuciya kenan, ko kuwa shiririta nake yi kawai irin ta halin mutuntaka, in ce, I, in koma in ce, A'a. yadda ba shakka Allah yake mai alkawari, haka ma maganar da muka yi muku, ba shiririta a ciki, domin kuwa ɗan Allah Yesu almasihu, wanda ni da Sila da Timoti muka yi muku wa'azi, ai, ba shiririta game da shi, har kullum a kan gaskiya yake, domin dukan alkawaran Allah cikarsu a gare shi take, ta wurinsa ne kuma muke faɗar amin. domin a ɗaukaka Allah. Domin kuwa Allah shi ne mai tabbatar da mu da ku gaba ɗaya ga almasihu, shi ne wanda ya shafe mu kuma, ya buga mana hatiminsa cewa mu nasa ne, ya kuma yi mana baiwa da ruhunsa a zukatanmu, domin tabbatar da abin da zai yi a nan gaba. Labudda, Allah shi ne mashaidina a kan cewa musamman don sauwake maku ne na fasa zuwa kwaranti. ba cewa muna nuna muku iko a kan bangaskiyarku ba ne, a'a, sai dai muna aiki tare ne, domin ku yi farin ciki, domin a game da bangaskiyarmu kam, kuna tsaye kankan.